haddace alkur'ani to da yake ƙur'ani kaɗan-kaɗan yake sauka kaga ba za ka ce ga wanda ya fara haddacewa ba dan sai ka haddace ayar ƙarshe da ta sauka ka haɗa da ta baya sannan za a ce ka haddace amma akwai waɗanda duk abin da ya sauka sai su haddace dan haka a lokacin su ne mahaddata kamar lokacin da za a ce surori hudu ne kawai ƙur'ani ya sauka ka haddace su kaga a lokacin kai ne wa kai ne mahaddaci tunda iya ƙur'anin kenan idan ya karu ka sake haddacewa sai a ce kuma kai ne mahaddaci idan ya karu ka sake haddacewa sai a ce kai ne mahaddaci wanda ya haddace shi ful shine wanda yana nan qur'anin ya sauka duka kuma yana kirjinsa duka to kaga wannan ni ban gaskiya ban san wane ne wanda za a ce shi kadai ne wanda yake na farko a nan bangaren ba ma dai ana lissafa mahaddatan alqur'ani a ce wane mahaddaci ne wane mahaddaci ne wane mahaddaci ne ko wane kwararre ne kamar waɗanda annabi yawa shaida a karɓi qur'ani a hannunsu abdullahi dan mas'ud su salim maula abi huzaifa su Ma'azi bin jabal su da sauransu zaidu bin to wannan duk suna ciki amma ka koma cikin al'itikan fi ulumul qur'an al-imam suyudi watakila zai tattauna wannan matsalar wanda ce malam tambaya ta ita ce shin akwai yiwuwar idan mutum ya tashi addu'a ba zai fuskantar da lamari zuwa ga kansa ko da aya alqur'ani ce misali wa anna awwalul mu'mini a aya qur'ani yadda take haka za a karanta ta in ma addu'a ce ta zo aka ce wa anna awwalul muslimin sai ka karanta wa anna awwalul muslimin din in ta zo wa anna awwalul mu'minin ka karanta wa anna awwalul mu'minin ita ruwaya yadda ta zo ake yin ta ba a canza ta in dai ba wajen lamiri kamar irin su a asbahana wa asbahal mulku lillah kaga dai masa ce amsaina wa amsal mulku lillah wanda ya ce malam dangane ga sanin ingancin wani hadisi da ake, ake samun nutsuwa a cikin sallah aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai wane ne zai sallah ba tare da ya tuna wani al'amarin duniya ba in bashi bargona karamin nan wannan kisa tun muna yara muke jinta amma gaskiya ni ban san ingancinta ba ban yi wani bincike akan ingancinta ba amma dai ana ta faɗarta ni ko ba na ganin ta a cikin manyan tafai wanda ce mala Allah ni direba ne ina cikin tafiya akan hanya sai masu mashin suka shigo min sai na iya kokari na don kada na taba su amma na kasa na je na dake su su kuma suka daki wani mutum a gefen hanya sai ya mutu da Allah malam waye zai yi azumi ni direba ko kuma mai mashin to wannan su yana dangana ga binciken da hukumar kiyaye haɗura ta yi abin ya sa ake saka hukumar kiyaye haɗura a cikin binciken haɗari saboda kowa labarin da yake baka so yake fidda kansa su kuma suka zo motar za su fara kalla a ina take sai a auna inda ta fito da gudun da take sannan a duba lafiyar motar jiya nake ji a rediyo wani mai tanka ya tura wasu akan babur din a daidaita sau da aka duba cikin birkinsa sai aka ga ruwan omo to kai za ka san wannan tunda da aka ga ruwan omo to an san mai laifi ne ya nuna ba shi da birki kenan tunda abin da ake sai da shi da arhawai ka karkada ruwan omo ka zuba shi a matsayin ruwan birki dan kakka sai abin da bai fi ɗari uku ba su da wannan kaga ya nuna ganganci wani kuma za a samu sai an auna jinin sama tukuna ko ya sha kayan maye sai a ga cewa a buge yake wani kuma bacci yake ji yake tukin wani kuma ya yi speed da ya wuce kima a inda ake yi wani kuma motar ba ta da lafiya to ta nan ne za a gane laifin wanda ya shigo da laifin wanda ya ture shi to kaga in ba a hada da eh, duk wanda zai fatawa akan hadari ba tare da ya hada da hukumar kiyaye hadurra ba bayan ta yi bincike an ba da report na gaskiya to zai kuskure za ka fitar da mai laifi ko ka ɗora wani laifin da bai ba amma yasa ka gaba a ɗauke motocin a inda suka yi haɗarin sai an zo an yi wannan auna aunan kuma irin yadda ka taka birki da tsawon da ya shi ma yana nuna irin sufit ɗin da kai don in gudu kake so kai shine in ka taka birki motar za ta ja da yawa to sai an auna wannan jam sannan a auna har sai an sa chuck an zana inda motar ta tsaya sannan aje kuma a sa a ta bincike masana su duba to anan ne za su fitar da sakamako cewa direban nan ne yake da laifi domin motarsa ba burki ko kuma direban yake da laifi an auna jinin sa an ga abuge ki ko kuma wanda ya kutso ɗinnan ne yake da laifi saboda danja ta tsaye da shi ya ki tsayawa dalilin shigowarsa ne yasa wannan ya taba shi to kaga sai a ce to kana da azumi 60 a kanka ko baka da azumi 60 a kanka so da ka kawo mana report na abin da aka tantance shine zai nuna ka kubuta daga azumi 60 ma'ana babu laifinka ko kuma baka kubuta daga azumi domin ko kuskure ne kai sai kai azumi 60 in ganganci kai kuma to ranka kai ma za a ɗauka yadda ka ɗauki nasa in ku shi ya shigo da kansa ba yadda za ka yi aka tabbatar shi ya shigo da kan nasa kai ko ba yadda za ka yi to wannan kuma shi ya kashe kansa azumin sittin din ma ba za ka yi ba mai da malamai suke kawo muna da limamin masallacin juma'a baya fassara mana hudubar sai wata rana ya fassara mana huduba sai wasu malamai suka ce kare sake fassarawa zau da me ya dinga fassarawa mana ko waɗanda in an yi na larabcin ba su ji mai aka ce ba shi kuma amfanin hudubar ba wai karatun qur'ani ne a wuce ba so ake yi abin da ke damun mutane ko yake faruwa a wannan lokacin ai musu bayaninsa kamar yanzu kun kula ta ta ɗazu na yi magana a kan bidiyo inda ake a cikin watan almuharram saboda mun shigo almuharram ɗin kuma akwai in da wasu ma sun kusa mutuwa akwai su a ƙauyuka wasu kuma a cikin birni suke har yanzu na ba da misali da larab gana na ba da labari da cika ciki da watan cin jela jelar ragon sallah ake ajewa a yi amfani da ita a yi tuwo a ce kowa sai ya cika cikinsa da sa baƙaƙen kaya da duk waɗannan abubuwan da ake yi na kawo waɗanda ake cewa akwai ma daga cikin bidiyoyin a ce wai ka sha ruwan rijiya bakwai daga cikin bidiyoyin akwai a ce ka sa wai allura a zare allura bakwai daga cikin bidiyoyin ana cewa ka haɗi alkama guda bakwai duk waɗannan bidiyoyi ne ba su da asali amma ana kawo su ana yi a cikin wannan wata ana ba da falalayin da kuɗin shara wa ake ba kuɗin shara ne na manta ma kaka ne ko mai su takwara ko jika ne ok mai sunan kakanka ne zai karba ko ko kai za ka ba mai sun ok kai za ka karba ko kai za ka ba shi a to kai an samu sabani kuma ikhtilafal <laughs> to duk waɗannan abubuwa da larabgana da ake cewa wani bala'i yana wucewa a watan nan shi ma ana ba da wasu rubututtuka da sauransu duk na yi bayanin abubuwan da ba su zo a sunna ba ana yin su a cikin wannan wata duk wannan yana ciki ice me ma'anar sa makaranta sunan Allah kamar ar-Rahman an da an sa Rahman ba a sa al din ba ba matsala Rahman Rahman Rahama ga gidan rediyo ma Rahama wa rahmati wasi a kulle shi ai ba hana ka sa rahama ba ko rahmati waye amma ar-rahman ya zama ana nufin sunan Allah saboda za a iya bugawa a sa ar-rahman din kuma takaddun a dinga zubar da su amma kama aka ce rahmatullah kaga yayi su ya zama suna wannan a iya sawa rahmatullah rahmatul gaffar a jingina rahama zuwa ga sunan Allah ba laifi dan an sa wannan wanda ya ce an bani zakka dubu biyar alhali ni ma ina fitar da zakka duk shekara shin ya halitta yi amfani da su eh, ai dan kana fitar da zakka bi hana an baka zakka ka karba ba in ka wadatu sai ka ba wani domin annabi ya ce zakka ba ta halatta ga mai karfi mawadaci in ka cika ka cuta balbal amma mutum ya baka sai ka ce na gode sai kai kuma ka ba wani akwai mutum takwas da aka lissafo waɗanda ba sa cin zakka akwai kuma takwas da aka lissafo a ba su zakka daga ciki akwai ƙarfa lafiyayyi wanda ba shi da wata larura akwai mawadaci mai arziki ya ce la ta hillu da ganin wanda haka ba a wa ahalul bait in dai mutum jinin annabi ne to ba zai ci zakka ba a wani ana ce masa sharu na sharu ga zakka sai da an je kakku ci kai ba ne tambayar kama ni ce nake yawan yin mafarkin macizai ko karnuka ko ruwa a kogi ko shanu ko kuma ina zaune in ji raina yana ɓaci ko in ji ba na son yin sallah da karatun alkur'ani dala mala ina neman shawara addu'a karatu zama da alwala da kwana da alwala da azkarin naumi wanda ibnu qayyim yace ba ga zikirin da yake da yawa ba irin zikirin bacci sai da ya kirgo zikiri zikiri zikiri ya kusa arba'in wanda ake kafin yi bacci annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ma duk masu tasbihi duk aya da ta bude su da ta bude tasbihi annabi yana karanta su ran akwai sabbaha lillahi suratul hadid akwai sabbaha lillahi suratul hashari akwai sabbaha lillahi suratul safi akwai biyu suratul juma'a akwai biyu suratul tagabun akwai sabbi isma rabbikal ala waɗannan guda shidan annabi sai ya karance su yake kwanta bacci bayan fa an yi qul huwallahu da falaki da nasu an tofa a hannu an shafe jiki bayan yi amanar rasul an yi ayatul kursi bayan kuma an yi tabarakal ladzi bi yadihil mulku saboda yawan su ne suke ga ba sai yi su duka ba kawai ka zabo su kai banda kuma alwala da aka ce kai allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwatu amri ilayka wa aljahtu zahri ilayka ragabatan wa rahabatan ilayka la man jaminka illa amantu bi kitabika allazi wa bi nabiyyika allazi arsalta duk waɗannan addu'o'in fa na kwanciya ne kenan mutum zai kwanta sai ya shirya <laughs> so in ka ga mutum da yake bacci abin tausayi ne ka san mutum rauna ne kai wani fa haka zai buɗe bakinsa wani ka ga ya wargaje wani ma ga ya tsirara wani ka gan shi a kifa a can kai mutum da ya kai ba kowa bane wallahi Allah in ba Allah ne baka daraja ba kai abin tausayi ne to saboda haka kaga sai da addu'a kuma wani mugu ne yana nan shi da daddare zai kulla maka abin ya zan baka zikiri lokacin baka sallah baka addu'a duk mugun abu an fi yinsa da magariba ko da sassafe ko da tsakar dare shi sa cewa min sharri gasiqin iza kun ga dare ne in ya yi duhu din nan to ka nemi tsarin duhun dare isa annabi sallallahu alaihi ce kar ku dinga fita da tsakar dare yanzu ne da ake yin ban daki kun san da fita ake daji da fatanya a jiya abin man zana maka ban daki a kusa da kofar gadonka shi ma ko ban daki aka ce kakka shiga sai fa kayan addu'a akwai mugaye a ciki Allahumma ina uzuruka min al-khubusi khubusi sune maza shedanu khaba'is kuma maza mata shaidanu suna nan a ban daki suna jira to sai kai musu wannan addu'a dan su kauce in zaka cire riga sai ka ce bismillahil ladzi la ilaha illa huwa shine tsari daga idan aljani ga tsiraicinka su ma yadda akwai mayu a cikin mutane akwai mayu a cikin aljinu su ma suka ga abu ba addu'a su ma suka kyasa sai su kama abin da maita to shi yasa addu'a take da haka wannan shawaran mu kawai ki nemi littafin addu'a min alkitabu was sunna can qismul ilaj din nan ki dinga karanta waɗannan addu'o'i na kariya daga hassada da kariya daga sihiri da kariya shi kuma ya kawo matakan kariya daga sihirin sun kai bakwai daga ciki akwai cin dabino ajuwa guda bakwai da sassafe akwai karanta waɗannan azkar na safe da azkar na yamma akwai wasu addu'o'i akwai waɗanda ake yi ma a cikin ruwa a shafa a jiki da sauransu wannan da Allah ya halatta mace ta ba marayu abinci ko da ba da sanin mijinta ba so da ta ga sun rasa abin da za su ci ta ɗauka daga cikin wanda mijinta yake siyowa yake ajiye musu ba tare da an dafa ba na gode to a sanar da shi saboda wani ƙaramin ma'aikaci ne ya lissafa cewa in ya aje buhun shinkafa in ana ci za a kai ƙarshen wata idan wata bai kai ƙarshe ba kika ce abinci ya ƙare zai fara zargin ko an sace ko an yi almubazzaranci kin ga sai shafa ingancin aurenki amma na ga wasu marayu da suka zo nan suna cikin larura na auni kwano ɗaya a cikin abincin nan na basu to in kika ga ko da shiru ya dan wani shiru zai amma a fuskarsa zaki gani cewa ka a ƙara tunda an ce maraya ba zai ce ka a sake ba ba amma dai bai nuna ya ji daɗi ba ba irin na na isha ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ku kula fa koyi muke yi fa mu ba mu ne annaba mu koyi muke da su wani abin ya fi karfin mu kwaikwaya sai dai mu tsaya daga baya baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ragona na Aisha ta yanka ta rabar sai ya saura cinya daya da annabi ya shigo ya ce ina ragon ta ce duk an ba mutane cinya ɗaya na rage mana ya ce Allahu akbar muna da cikakken rago a lahira mara cinya ɗaya domin yanzu fi sabilin layi ka siyo ragonka a raba makota aje maka karfata in ba sa ta ci wata a gidansu za ta kwana malam tambaya ta na haihu da azumi ban yi azumi ko ɗaya ba zan ciyar ne ko zan rama mujarradin haihuwa ba zai hana kiki rama azumi ba domin mace ta haihu ai jinin biki take shi kuma jinin biki in dai saboda shi aka sha azumi wajibi a rama wacce ake mata sauƙi a bata zaɓin cewa ko rama azumi wacce shayar da jariri ba jinin haihuwa ba shayar da jariri ne ya sa ta kasa azumi in ta azumi ɗan ba zai samu isasshen nono ba da kuma wacce ciki ya hana ta yin azumi wannan su ne aka samu fatoyin malamai akan an musu sauki ko su rama azumin ko su ciyar amma wacce jinin al'ada ko jinin haihuwa shine dalilin da ya hana ta azumi wajibi ta rama ko ta mutu ma sai dangin ta su rama mata Allah ya samu dace wannan da muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka kure Allah iya fi daga cikin alamar godiya ga Allah subhanahu wa وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب lokacin da labari ya zo sai na abubakar cewar musailima ya mutu an kashe shi shi ma sai isujada ya gode wa Allah to shine dalilan da malamai suka kafa hujja da su akan cewar sujudu shukuri mustahab in wani abun daɗi ya same ka wa sujudu shukuri yaftaqiru ila ma yaftaqiru ilaihi sujudu sala ita sujudu shukuri irin abin da ake bukata in za a yi sujada ta sallah akwai bukatar wannan wannan ba duk ne daga cikin malamai suka faɗi wannan ba domin idan ka ce duk abin da za a yi wa sallah sai an yi shukuri akwai magana alwala kenan haka ne sannan akwai magana kabbara harama ko akwai maganar kabbara ta tafiya akwai ta dagowa sannan akwai sallama to duk babu wannan ra'ayi ne da kuma fahimta daga cikin fahimtar wasu daga cikin malamai wakila la yushtaratu lahu zalika li'annahu laysa bi sala wasu daga cikin malamai suka ce a ba wa shar'i bane tunda in kuka duba hadisan da muka karanta na sujjada da manzon Allah yi an ga yayi alwala an kawo maganar kallar alqibla an kawo maganar sallama duk ba a kawo ba to saboda haka wannan yana nuna kawai ita za ka yi ta ne a yadda ka samu kanka sannan ƙalafi ah, fatihul allam shi fatihul allam littafi ne wanda ah, muhammad abdullahi jurdani ya rubuta ina daga cikin littafai na fikihul ibadat ana cewa da shi sharhu murshidil anam to a cikin wannan littafin ne aka faɗi wannan magana kamar nakali ne aka yi kenan shi mai wannan littafin yake cewa wa huwa aqrabu ma'anarsa huwa aqrabu lis-sawab wannan ra'ayin wanda yake cewa ba ta da ba ta bukatar abin da sujjada sallah take da bukata yace shi ne kusa da daidai wa qala shaukani imamu shaukani ya faɗi wannan magana ne a cikin nailul awfar yake cewa walaysa fi ahadithil babi ma yadullu ala ishtiratil wudu'i wa taharati thiyabi wal makani li sujudi shukri su hadisan da suka zo a wannan babu babu wani abu wanda yake nuni akan sharadin alwala da kuma cewa sai tufafinka ya zama to mai tsarki ko kuma gurin da za ka yi sujjadar ya zama to mai tsarki wa ila zalika zahaba al-imamu yahya wa abu talibin wannan eh, shi gaskiya shi imam a ah, mai wannan littafin ya kawo maganar imamu yahaya wanda yana daga cikin malaman zaidiya kuma kun san malaman zaidiya malaman sunna sukan yi sassauci wajen karɓar maganganunsu domin saɓanin da ake da shi tsakanin malaman sunna da malaman zaidiya a cikin maganar fifita tsakanin na abubakar ne da ali kawai watan ba su da wani bambanci a cikin aƙida sannan ba su da bambanci a cikin manya-manyan masail wanda aka samu saɓani tsakanin malaman suna da malaman shi'a kun fahimci wannan so in kuna yawan karanta littafin eh, sharhin bulugul maram na san'ani subulassalam salam za ku dinga yawan ganin yana ɗaukuwa saboda san'ani mutumin yaman ne su kuma zaidiya suna da yawa a yaman sau da aka diyawancin malamansu sukan yi nakalin maganganunsu Kama imamu shaukani kun ga shi ma mutumin yaman ne eh, wani lokacin a cikin littattafansa ikan kawo ire-iren maganganunsu in kun karanta